أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله masu kallonmu da da saduwa cikin wannan shiri namu na tambayoyi kan azumi wato shiri ne na musamman wanda gidan wannan talabijin na suna tv ta ɗauki nauyin gabatar da shi kamar yadda aka sani babban malaminmu wato bakonmu na wannan shiri wadda za mu kasance da shi cikin wannan wata insha Allah shine malam ibrahim adam disina malami ne mai karantarwa a kwalejin gwamnatin tarayya wadda take azare sa'annan kuma babban limamin masallacin juma'a ne na masjidin rahama gafata malam barka da zuwa assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar gafata malam wannan wata na ramadana allah subhanahu wa ta'ala sa yau za mu fara wato kaman darasi na farko wadda za mu sa shi cikin wannan wata insha allah al'umma da su soji daga gare ka wato wannan kalma ta ramadana cewa daga ina aka samu kalma ramadana dinnan bismillahi rahim <clears throat> alhamdulillahi wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladhina nastafa. yan uwa masu ganinmu da sauraronmu ina mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa maraba da samun kanmu a cikin wannan wata mai alfarma malam usman muna fatan allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya gwada mana wannan wata allah ya sa mu samu kanmu kuma wata rana tsundum a gidan aljanna ah, kamar yadda ka ce wannan suna da aka nada ma wannan wata na ramadan wato suna ne da aka tsage shi daga kalmar rambu mm-hmm. rambu kuma a larabci shine zafin rana mm-hmm. wato yanayi lokaci ne da an gano cewa daidai wannan lokacin mm-hmm. zafin rana tana yawa a kasashen larabawa sai suke kiransa ramadan ma'ana watan zafin rana rambo shamsi a يشتد حر الشمس على الأرض فلا يستطيع الإنسان alaiha illa bisu uba ma'ana zafin rana ya tsanani yadda mutum tafiya a ƙasa yake ba zai ba shi wahala sai dai da matukar wahala to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi mutane da cewa su kame daga ci da sha a wannan wata wannan suna Alƙur'ani ya kira shi da haka A shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma ya kira wannan wata da wannan suna cewa manzon Allah yake cewa man kama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya yi tsayuwar dare a wannan wata Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa to shi wannan wata na ramadan haka yake tun a gaba a zamanin jahiliya ana kiransa da wannan suna ramadan ba ma shi ba sauran sunayen watanni ma mm-hmm. tun daga al almuharram safar rabiul awwal rabiul sani jimada awwal jimada sani mm. zuwa karshen haka duka ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarar da larabawa suna kiransa da wannan suna to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo sai ya tabbatar da ka san ba kowane abu ne manzon Allah da ya zo ya kawar ba mm. sai dai abubuwan da suke munana to in ana maganan asalin wannan suna kaji dalilin su kenan ko da ce malam bahaushe yana cewa mm. ramalana za ka ji ma in ana so a kira mutum da wannan suna kamar waɗanda ake yin musu suna a cikin ramadana sai a ce ramalan mm, ko kamar yadda sunan wani gwamna ne a cikin gaunonin <laughs> jihar najeriya almuhim dai wato ah, shi bahaushe dai irin ɗabi'arsa da aka san shi da shi na lalacin kiran abubuwa hmm, ba kamar yadda masu yaran suka kira shi ba an ce masa khadija hmm. sai ce hadiza an ce masa juwairiya hmm. sai ce zuwaira an ce masa abdu sai ce audu to haka nan da aka ce ramadan sai ce lamaran ko da ce dama wannan kalma ta bod tana daga cikin kalmomi masu matukar wahalar furtawa musamman ga waɗanda ba larabawa ba shi ya sama idan ana so ana eh, a ce kana da fasaha a hmm. larabci hmm. sai a ce maka tutkin bot hmm. eh, kamar yadda ake yi wa manzon Allah sallama eh, take da cewa khairu man an taka bi wanda ya fi kowa iya furta wannan kalma ta dot kinaya ta cewa wanda ya fi kowa fasaha saboda fasaha larabawa tana kunshi a cikin wannan mm, wannan harafi to dai asalin wannan suna kenan malam usman a kamar tunda lokaci ne wanda mun shigo cikin azumi ne na ramadana mm. to wato kamin zuwan addinin musulunci ko kuma dai mu ce shi azumin ana yin sa daman can wato zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin azumi ko kuma ba a yin wani azumi sai da ramadana ta zo kafin aka fara ramadana ne to gafarta malam kamar yadda alkur'ani ya ba mu labari a cikin sutul bakara allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya yi na amanu kutiba alaikum siyamu hmm. kama kutiba ala alladhina min qablikum hmm. la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ya ku waɗanda sun ka ba da gaskiya an ɗora muku yin azumi an tilasta muku yin azumi an rubuta muku yin azumi hmm. kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta shi kamar yadda aka tilasta shi ga waɗanda sun ka zo gabaninku hmm. kaga da wannan za ka iya gane cewa ba al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ne suka fara azumi ba duk da yake cewa babu shi a cikin hadisai ingantattu mhm. cewa ga al'ummomin da suka yi azumin ga kuma irin azumin da suka yi amma akwai wasu ruwayoyi musamman ma irin abin da malamai ke ce ma isra'iliyat ma'ana wasu wato gurɓatattun labarai da kuma wasu 'yan sauran labaruka waɗanda suna da alaƙa da wato littafan farko na banu isra'ila sun zo sun yi bayanin cewa su banu isra'ila an ɗora musu yin azumi mutanen annabi musa an ɗora musu yin azumi da dai sauransu amma dai duka waɗannan abubuwa kamar yadda malamai suka ambata bai zo a cikin wato ruwayoyi ingantattu ba so abin da ya kamata mutum ya yi tunda Allah ya ce an rubuta ma waɗanda suka zo mu yin azumi sai mu ce mun ji mun gani mun kuma yarda amma su wane ne tunda mm. Qur'ani bai faɗa mana ba mm. sai mu shiru yaya aka ce su yi azumin mm. sai mai shuru ba faɗa mana ba menene ke karya azumin su mm. menene baya karya azumin su ba mu sani ba azumin daga wani lokaci na zuwa wani lokaci ba mu sani ba wannan na farko kenan mm. na biyu annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya yi ƙaura daga garin maka zuwa madina mm-hmm. manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya tarar da ana yin azumi a garin madina ah, ya tarar da yahudawa waɗanda suke dangana kansu zuwa ga addinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Musa da shi su manzon Allah sallallahu ya samu suna yin azumi a ranar goma ga kowane watan farko ina mm. nufin watan Muharram eh, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo sai tambaye su cewa me ya faru ya san mutane ne masu biki eh, eh, ka san duk mutumin duk abin da yake ba musulunci ne gaskiya ba za ka duk addinin da yake ba na musulunci ba za ka cike yake da mi da biki ranar kaza ranar kaza ranar mm. kaza sai suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh suna yin ah, azumi ne a wannan rana suna ibadar gode ma Allah mm-hmm. saboda a wannan rana ne Allah subhanahu wataala ya halakar da annabi ya halakar da fir'auna ya kuma tseratar da annabi musa tunda ka san ya a cikin alkur'ani cewa annabi musa ya tsere ma fir'auna fir'auna daga baya ya bi shi hmm. sai da je tsakiyar kogi sai allah subhanahu ta'ala ya haɗe kogin karshe dai ya halaka to wannan rana sun san cewa da a ce allah bai yi musu wato wannan gudunmawar ba hmm. da ba su ba labarin su da gaba ɗayan banu isra'ila sun kare wannan ya saka suke yin azumi a wannan rana saboda su gode ma Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ai ku watan da kuna haka na hanu a haƙo bi musa minkum ai mun fi ku cancantar yi wa annabi musa fatan alheri mm. ko mu yi addu'a don gode wa allah sakamakon wannan abin da allah ya yi na tsirtar da annabi dan uwana annabi musa saboda haka sai manzon allah ya umarci wato bilal da ya zagaya lungu lungu sako sako kwararo kwararo ya yi shela cewa mutane su tashi da yin ashura kaga anan gurin ma wannan abu ya faru ne gabanin a farlantawa manzon Allah sallallahu a saukar masa da hukuncin yin azumin watan Ramadana kaga duk wannan ke gwada cewa an yi wasu azumuka gabanin watan Ramadana wani ɗaya daga ciki a zamanin manzon Allah wasu kuma tun gabanin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to amma yaya nasu suke yin azumin eh, Qur'ani bai bata lokacin sai na mana bayanin ga hukuncin hukuncin nasu azumin ba saboda duk ayyukan su an rigaya an kuskurantar da shi an riga an shafar da shi to yanzu kawai mutum zai lura da abin da yake cikin alkur'ani ne da sunnar manzon Allah me ake so mai azumi yayi me ba a so yayi hmm. menene zai inganta masa azumin sa menene kuma zai yi wa azumin sa tangade tangarde wato ya mai da hankali a kai khalas ah, mai sauraro kaji daga bakin malam irin abubuwan da ya mana bayani game da wannan matsayi na shi azumi kenan an fara shi kafin ramadana ya zo ana yin azumi ma'ana akwai azumi da ake na wannan ashura din so alhamdulillah malam kusan tambayar mu ta gaba ita ce falala da ake samu game da shi azumi domin dan adam zai so ya ji daga abin da yake yi me zai tsinka ko me hmm. zai amfana eh. ko falalar me da ke cikinsa dan adam dai ya sani cewa eh, idan Allah subhanahu wata'ala ya umarni babu abin da ya rage maka banda ka bi wannan umarni wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim ba maganan kai zabe ba maganan cewa sai ka gano me farallan abu sai ka mm. gano me wato roman da za a samu in Allah ya ce kai tabbas zaka samu lada in aka hane ka kuma in kai zaka samu zunubi so sai dai kasancin ibadoji akwai wasu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi magana akan falalarsu to cikin waɗanda suka samu wannan rabo akwai azumi don akwai hadisai masu tarin yawa waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa duka falala ce ta azumi yanzu kaga ya ishi azumi falala hmm. cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya yi sukutum Allah ya sanya wata daga cikin kofofin aljanna sunanta arrayyanu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba masu shiga ta wannan kofa sai masu azumi eh kamar da zuwa cikin hadisi cewa aljanna tana da kofofi guda takwas cikin su akwai wata kofa da ake kiranta arrayyan la yadkhuluhu illa sa'imun ba masu shiga ta gurin sai masu yin azumi hmm. kaga duka ayyukan da muke yi na muke mai muke nema ba aljanna ba to ashe kuma ashe a aljannar akwai kofar azumi wannan kaga zai gwada maka cewa azumi ba karamin abu bane ba kuma shi azumi da shi da sallah da zakka hmm. suna daga cikin rukunan musulunci guda biyar hmm. da Allah subhanahu wataala ya ambace su a gurare da daban-daban kuma shi azumi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a kansa a cikin alkur'ani mm. da kusan jerin ayoyi a jere Allah ya yi magana akan hukunce-hukuncen azumi banda haka akwai hadisai masu tarin yawa manzon Allah sallama yake cewa <clears throat> daga zaren mm. mm. watan ramalana ya kama daga zaren watan ramalana ya kama Allah yana umarni da abubuwa da kofofin aljanna ya yi umarni a kukkulle kofofin wuta shaidanu waɗanda suke batar da mutane mhm. a kama su a sa su a sasanin karfe mhm. a kashe masu laka ba za su dinga samun kuzarin batar da mutane da halakar da mutane da tura mutane zuwa ga sabon Allah da dakile su ga hmm. yi wa Allah subhanahu wata'ala biyayya kamar yadda suke samu a wajen watan ramadana ba so kaga ba wani watan da ke samun wannan alfarmar in ba azumi ba kuma babu wata ibada da aka ce fa shi shiri na musamman Allah subhanahu wata'ala ya yi wa mutane hmm. Dan samu karsashi na yin ta in ba azumi ba kuma malam usman idan watan ramalana ya hmm. kama za ka gaskata ne. Hmm. za ka gaskata wannan zance da na faɗa cewa lalle abinda da muke gani wato wato mutane sukan kara himma mm. sukan samu karsashi to waki yana tabbatar da yawa reality na tabbatar da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ma kaga musulmi zai kara gaskata gaskiyar annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum ke kara burge mu hmm. muke kara samun kwanciyar hankali musulmai a zuciyar mu cewa lalle addinin mu na gaskiya ne yanda za ga manzon Allah yana faɗan abubuwa kuma kana ganin su a ƙasa yayin da wasu kuma kana jin addinin su sai ka ji yayi kama da tatsuniya to kaga dai masallatai a lokacin wata ramadana an fara sai ga suna cika ana neman karin taburmai taburmai kan hanya kuma wani ikon Allah daga ranar farko ta ramadana daga zaran an ce me ramadanan ya riga ya kama wannan kaga ba ƙara gaskata zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma za ga mutane yanzu ko duk wani abin da ke eh, saban Allah ne za ga wato farashinsa ko kasuwarsa tana karewa wata hmm, ramadana tambayi masu sai da ta ba su gari ba za ga suna ce maka sukan yi asara kasuwa ta ta ja baya mm, hata irin masu shan giya cikin musulmai masu eh, neman matan banza kai hata cuwa-cuwa takan yi karanci a watan mai a watan ramadana saboda su shedanin an riga an kama su an sa su a sasanin karfe kagan aka suka a sasari ba za ka samu karsashin yin motsawa kamar yadda kake yi a lokacin da ba saka maka ba wannan kuma ba yana gwada cewa ba sa tunzula mutane ba na hmm. suna dan samu dama eh. musamman ma wanda yake ribabbe wanda ana dan taba shi wato <laughs> rushewa zai yi amma dama ka dan ka sai shedanin ko dan taba ka a lokacin da mutum cewa ba zai iya tura ka ba saboda ba shi da wannan karsashin wallahu ta'ala a'lam wa a gafta malam akwai wato tambayar mu ta gaba hmm. game da yanayin lokacin da akan fara ɗaukan azumi din da kuma lokacin da za a ajiye shi ina nufin kamar awoyin da yake ɗauka farkon ɗaukan da kuma wajen ajiyewa eh maganar awa nawa ake azumi wannan bata taso ba saboda manzo Allah bai faɗa ba kuma babu shacin alkur'ani kuma waƙi ma ba zai eh, sama abin guri ba saboda bambancin da ake da shi na duniya kaga mu yanzu misali a nan kasar mu Najeriya uh, idan muka dauki azumi daga karfe biyar za ga muna sha karfe a uh, wajen bakwai za ga kaga daga biyar zuwa sha biyu awa bakwai ne daga ɗaya zuwa bakwai awa nawa ne awa kusan bakwai ne za ga kuna ana azumin awa goma sha hudu abinda amma yanzu a irin kasar jordan za ga suna awa azumi kusan awa goma sha takwas a wasu gulalen ma sukan yi sama da haka awa goma sha takwas eh awa goma sha takwas suna azumi kuma bayan da suka iya yayin da suka iya to amma an kana maganar cewa daga lokaci wani lokaci ne azumi ke farawa yawwa eh oh wannan kake tambaya farkon lokacin zan fara misali a ce karfe kaza in ka ci abu shikenan okay ma'ana ka fara azumi bai kamata ka ci abinci ba oh. lokaci in ka so <laughs> lokaci kaza lokacin sha yayi kada zama azumi yawa kada zama to ka sha ka har ka shiga dare kwana da safe nam nam okay okay ah, to kamar da ka sani ah, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan lokacin azumi yayi ah, ladanin sannan Bilal ibn Abi Rabah shine ke kiran sallan farko shi kuma Abdullahi bin Ummi Maktum Eh, ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne shi ma a garin Madina amma shi makaho ne to shi mutum ne wanda baya kiran sallah sai an ce masa gari ya waye gari ya waye abin da ke nufi da wayewar gari a nan gurin shine kudowar mm. alfijir kaga ashe azumi yana farawa ne daga kudowar alfijir sannan kuma azumi na karewa ne a daga zarar rana ta fadi. don yanzu a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa idza adbaral annaharu min hahuna wa akbala lailu min hahuna faqad aftar sa'im idan dai yini ya juya yayi ta nan daga zaran kuma wato yini ya juya ya yi ta nan ya tafi jini ya kare kina kuma dare ya shigo to mai azumi da ya ci abinci da kar ya ci ya riga ya kare azuminsa ga kuma allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani ya faɗa cewa fa fakulu wa shirabu hata ya ta bayyana lakum alkhaytul abyad min alkhaytil aswad min alfajr thumma atimmu siyama ila al-layl kaga ƙur'ani ya fito karara ya faɗa cewa daga ketowan alfajr zuwa faduwar rana sune lokacin da ake yin azumi a cikin saboda haka wanda ya azumi a cikin dare bai yi azumi ba shi yasa ma haga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana abin da ake ce masa dore wisal ah, mutum <laughs> daga ya hada jiya da yau mm. ba tare da ya raba su ba kaga wannan ka wahala da kanka a banza ba tare da kuma ka sami ladan ko sisi ba a gurin Allah subhanahu wataala masha Allah wato abin da ya kai ga wannan tambayar mala akwai wasu waɗanda zaka ga ramadanan ta yi mm. ah, an shiga azumin an ɗauko azumin an yi suhuru an zo amma kuma ana kiran sallah magaribar ta yi wani har an yi sallah ma sai ga wai bai sha ruwa ba shi lokacin shan ruwa bai eh to akwai waɗanda suka saba makarantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana yawan samun su musamman cikin irin masu addinin na zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda wai su ba sa shan azumi hmm. sai in taurari sun bayyana hmm. kasan daga zarar rana ta faɗi ba dole tauraro ya bayyana ba dole sai dan dare ya dan fara shiga kaga wannan shirme ne babu shi a cikin qur'ani babu shi a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallama. abinda suke yi kawai wahalar da kai ne da batawa kai lokaci domin ba abinda ake nufi da addini shine wahalar da kai ba mm. ba abinda ake nufi da addini shine yin abu mafi wahala ba eh. ba abinda ake nufi da addini shine wato wato takurawa kai ba addini shine yin abin da Allah ya saka yin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saka wannan shi ake cewa addini tunda manzon Allah ga abin da ya karanta hmm. ga abin da ya aikata ga abin da alkur'ani ya ce mi to hmm. ko me rage mana saboda haka nasiha ta zuwa ga yan uwa cewa Lallai su tsaya kan abin da Allah ya karantar kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya karantar musamman ma gafarta malam ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai yayi magana akan mahimmanci da kuma uh, falalar wato uh, gaggauta buɗe baki kaga wannan in mutu duk lokacin da kai abin da yake Eh, sabawa karantar manzon Allah ne mm. to sai kuma ka rasa wani abu ah, sosai don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa la yazalu nasu bi mm. khairin mm. ma ajjalul fitra mutane ba za su gushe ba suna kan alheri matukar dai suna gaggauta buɗe baki kaga ka je kawar da kanka a banza sannan kuma ka bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba lada gaskiya ne gaskiya wata malam kaga ba eh, abu da amfanar ba bai amfanar ba bai amfanar ba bai amfanar ba fata mallam mm. so kamar dai wanda ke jina zai so tabbas ya tabbatar da wannan abin da na faɗa wani tana yiwa zaka ji makwabcinka ne zai iya ce maka lokacin shan ruwa bai ba ka mm. kasa fahimta mm. yana da wata aƙida ce ko kuma a'a daidai irin azumin naka yake to ka fahimta daga cikin bayanin da shi malam yayi cewa lallai idan mutum ya ki bayan lokacin ya yi to mm. ba biyayya wa manzon Allah bane kuma ba aikin da za a samu lada bane mm. Allah ta'ala ya mana tsari a za mu je bangare na wato gaba shine bangaren abin da ya shafi shi suhur shine ainihin wato kaman abincin da ake ci da shirin daukan shi azumi din mm. to shi suhur yana da wani wato kaman a ce muhimmancinsa a cikin azumi suhur muhimmancin da yake da shi a cikin azumi lalle suhur ba wai cin abinci ne na ganin dama ba yadda in mutum ya ga dama ya ci in ya ga dama ya bari suhur ibada ce mhm. kamar yadda kamewa daga ci da sha da saduwa da iyali eh, ibada ce kamar da karatun qur'ani ibada ce hakan nan suhur ma malam usman ibada ce ibada ce na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin suhur akwai hadisi na zai da dan arkam cewa sun yi tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi suhur <laughs> kaga a halin tafiya ma manzon Allah yana suhur balle halin da za a ce na zaman gida to kaga ibada ce mm. wannan abu ne mai matukar muhimmanci mutane sani cewa ibada ce ba abinci ba cin abinci ne na ganin dama ba sha'awa na ganin dama ba sannan kuma addinin musulunci ya karantar da yaya ya kamata a yi surdina yaushe ya kamata a yi shi yaushe ya kamata a daina shi to amma dai eh, gabanin mu je zuwa ga wannan gabar malam usman ah, zan so masu sauraro da kallon mu hmm. su sani cewa famanzon allah sallallahu alaihi wasallama cewa yayi tasahharu fa inna fi suhuri baraka baraka Allahu akbar Allahu tasahharu haka ne umarni ne mm, ku yi suhur tasahharu ku yi suhur bayan Allah ku yi mm. suhur umarni na manzon Allah ku yi suhur fa inna fi suhuri baraka cikin suhur akwai albarka dan uwana mai neman albarka ai lokaci ga kaya yanke maka a gindin me ka ba ko da na ga kamar kana masu kallon sauraro da su ji daɗin yadda shirin ya taho da kuma yadda lokaci ya nuna mana za mu ɗan dakata a daidai wannan gabaɗin amma in Allah da za mu ɗora akan wannan saboda muhimmancin shi suhur da kuma bayanan da shi mala ya ɗauko kafin zuwan wani darasin أقول قولي wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu هو الغفور rahim assalamu alaikum wa rahmatullah شهر رمضان الذي أنزل فيه الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم ocean.